عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين dukkanin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu Allah shi ne mahalicin mai da kasai da cincinta kuma da adalci wa ba al-mizana fil ardi li yaquma an-nasu bil bai bainahum Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya aza abin awo a cikin ƙasa domin mutane su tsaye da adalci wa amara ya adami tsogoyani tilmizan kuma allah shi ne ya umarni kada a keka da iyaka ga abin da ya shahi abin au فقال تعالى الله مدوكين Wal kamar الشمس والقمر Allah ya ce rana da wata suna gudana ne a cikin lissafi Allah ta'ala ce wa najm wa shajaru yasjuda Allah madaukakin sarki yake cewa ice wanda adda kwabri wanda ke tashi sama kuma ga wanda ke shimfida a ƙasa bai tashi a sama Allah ce suna yin sajada ga Allah kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya daga sama Allah shi ne wanda ya azami zani ma'auni a bayan ƙasa don kan mutane su ƙetare iyaka wajen abin da ya shahi au ina shi da hakika babu abin bautar sai Allah shi kaɗai yake bayan da abokin tarayya ya Allah ka daɗa salatin ga da tsirarka ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da alayensa da sahabbansa da tsira da aminci mai yawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ayyuhal mu'minun al-muslimun ya ku masu imani ya ku musulmai تعلمون كنا أن الله عز وجل قد أباح للمسلمين التجارة في كتابه lalle Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya halatta ga musulmai sai kasuwanci a cikin littafinsa shi ne alƙur'ani وأباحها لهم نبيهم في سنته عليه الصلاة والسلام ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم شيني وان يا حلسة دكاس وانتي أشكن سنة ساعة وصار هذا من الأمر المعلوم من الإسلام بالضرورة ومكاس وانتي يا كسنتي أبوني لمريني وانتي فنني أشكن أديني مسلمشي وقام الإجماع على إباحة التجارة وشرعية التجارة musulmi kuma al'ummar duniya gaba ɗaya na malamai sun yi ijimali a kan halaccin kasuwanci sa'annan da zamansa shari'a ga musulmai kuma wata alamu ya ku musulmai kuna sane an Allah azza wa jalla Allah mai girma da rinja la yudhifu li ibadihi shay'an illa ma fihi min al masalih wal manafi' al azima Allah zai halattawa ga bayansa sai abin da ya kasance cikin sa akwai maslahoyi, akwai amfanoni waɗanda suke haɗaɗɗu da waɗanda suke abin nan ke bantattu saboda haka ya ku musulmai wa inna tijara al-islamiyya fi harika ba fi lalle ai kasuwanci mutum ya kasuwanci wallahi akwai tsayar da addini wa fiha duniya. kuma lokacin da an ga samu mutane musulmai suna shiga suna fita domin su nemo halalensu su yi kasuwanci wallahi wannan akwai maslaha ta duniya kuma akwai abin da ya shahi tsari abin da ya shahi tsari na duniya Allah ka sanya mu a ciki saboda haka ya ku masu imani fa inna tijarata min al-kasb at-tayyib kasuwanci da kuke gani wallahi yana daga cikin tsururi wanda yake tsaftatacce a wajen Allah madaukakin sarki alladhi haqqa alayhi al-islam wa amara bihi ka je ka yi kasuwanci mai tsafta ka je ka nemi halaliyarka abinda za ka cika kare mutuncinka to wallahi yana daga cikin abinda musulunci ya ta kuma ya umarni ya ce a yi fa qadara wal bazzar wal hakim imamu bazzar da hakim sun rawaito hadisi wasu hahu. kuma imamu hakim ya inganta hadisin an ta bin rafi daga rifa'a dan rafi yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam su'il manzo Allah an tambaye ayyul kasbi afdal cikin dukkan wuri a je a yi nema abinda mutum zai nema wane na ya fi tsafta wane na ya fi kyawu wane na Allah ka so wane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so fa kana manzon Allah ce amalu rajul bi yadi aikin da mutum zai je shi da hannunsa noma na za ka je ka yi da hannunka ko ko wani aiki na je wanda za ka sa hannunka ila kai fatin mashin hake yi ɗiba aka yi ma kake yi aski kake yi gyaran mota kake yi ma wannan sana'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya girmama ta Allah ya girmama irin wannan sana'a ka je ka yi aiki da hannunka ko da jan baro na za ka yi ka je ka sa ƙarhinka yana cikin amalin rajuli biyadihi yana yiwa kai magini kake yana yiwa kai bakanike kake kamar yadda mun ka ambata yana yiwa kai tela kake yana yiwa kai aikin hannu kake yi duk waɗannan suna daga cikin ayyuka waɗanda suke na hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bai'in mabru manzo Allah ya da dukkanin ciniki wanda an kai wanda babu albusu babu yaudara a ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai abinda dan adam zai je shi ne Mona. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan aiki ya fi kowani saboda haka kada ka ramma sana'arka wai ka gane ta kamar ba komi ba musulunci ya san da ita balle kana aikin hannu ka sanya yaudara ka sanya zalunci a ciki ka yi ba daidai ba kuma kana tsoron mutane su gane ka Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka babban matsalar mu kenan in za mu yi abin da bai kamata ku sai mun diba dama mun diba hagu mun diba gaba mun diba baya wai wanda za mu yi wata ya bayyana to ai Allah ya halice ka yana ganin ka Allah ta'ala ce yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl kaga kana dan kokoye ma mutane wai ka a gane ka amma wala yastakhafuna min Allah Allah kana koye masa sai ka iske mutum ko sabon Allah zai yi zina zai yi luwadi zai sai ya sabu gida ya rufe gida ya shiga daki ya rufe daki ya je can kurya wai kan mutane su gane sa mahalici yana ganin ka duk inda ka shiga Allah madaukakin sarki yana ganin ka saboda haka mu tare tsaye wallahi duk matsayin da ka samu kanka a inda kake wallahi nan za ka samu aljanna abinda ke ake bukata ka yi yadda shari'a Allah ta ce ai in ka yi haka nan baka tauye ma'auni ba baka yi zalunci ba za ka iske wani bakaniken mashin na za ka iske wani bakaniken mota zai ce mashin ɗinka abu kaza shi ya lalace saboda ya yadda da ka ya yadda da hankalinka ya yadda da tunaninka nawa yake ai mai kyau ga yadda yake wanda a karamin ga yadda yake sai ya ba ɗin babban sai ka ka so ƙarami ka samu to Allah na ganin ka kuma ya san lokacin da kai kuma wannan abin Allah ba zai sa albarka ba ko da wallahi ka ji mutum wai ya tara ya tara ta hanyar da ba ta tsare ba kana ganin a wai yana cikin kwanciyar hankali wallahi shi bai cikin kwanciyar hankali shi ya sani ta hanyar da ya samu wannan abin ba ya ce ta kware ba bai da natsuwa bai da a hankali saboda haka mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu tsaftace abin da ya shafi kasuwancin to sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a ciki Allah ya sa mu kiyaye wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah maɗaukakin sarki shi dai ya halattar da sai da sai Allah ya halartar da wannan amma wa harrama riba Allah maɗaukakin sarki ya haramtar da riba daga dukkanin nau'ukanta saboda haka hanyoyin riba a wannan zamani malam wallahi in za mu tsaya mu yi bayani wallahi sai rana ta faɗi ba mu ƙari ba ga hanyoyin tuwa sun hito mana da su ta hanyar facebook ɗin da kuke gani ta hanyar bankuna saboda su sun sani musulunci mu ya haramta muna sai an ka watso cikin al'ummar musulmi saboda haka ko da daga wani kasuwanci an bude ta kafafen yada labarai ka yi bincika Allah cewa fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna ku tambi ba ku ta sani in ku sani ba akarin makallahu ga wani nau'i na kasuwanci shi yana a zaune ko da bai san wannan bayani ɗaya za ka yi ai kaza kaza kaza ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake dan akwai riba ke zai gaya ma wannan bai halatta iya halatta kuma zai gaya ma za ka yi shi na haka ganin gashi muna ta tara muna ta tara muna ta tara amma babu albarka me rashin albarka za ka ga mutum biloniyas na wallahi ya tara dukiya mai yawa amma da za a ce cikin dukiyar nan da ya tara ya kawo miliyan ɗaya ya kawo dubu ɗari da ya kawo miliyan zu a yi wani aiki na addini ko ya kawo ga marayu a taimaka musu ko ya kawo ga talakawa a taimaka musu ya tara miliyoyin kuɗi amma maƙotansu suna cikin wahala yan uwansu suna cikin wahala suna cikin rashin natsuwa an shi ne rashin albarka amma wallahi wanda ya tara ta hanya mai kyau wallahi sai ka ga ‘yan uwansa na kusa kowa yana cewa alhamdulillah maƙota suna cewa alhamdulillah mutanen gari suna cewa alhamdulillah ƙasa za ta amfana da shi wannan shi ake nihi da albarkar dukiya Wa Allah ta sanya mana albarka a cikin abin da Allah ya ba mu Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce kada ku ci dukiyoyi dukiyoyinku a tsakaninku hanya ta ɓanna su ne waɗannan hanyoyi na zalunci na san amana hanyoyi na riba mutum ya amince ma ya bata ya ce ka je kai masa wani aiki ka je ka sanya wani mugu-mugu a ciki ka ɗibi wani abu a ciki kaga ka ci dukiya ai amma ta wace hanya ta hanyar ɓanna ba hanyar da islam ya yarda da ita ba saboda haka ya ku Allah wa tujjar yanqasimuna ila qismai yan kasuwa da aka gani sun kasu kashi biyu tujjarun abrar akwai yan kasuwa mutanen kirki akwai yan kasuwa mutanen Allah wallahi kullun da kasuwancin su ba abinda suke samu ba wallahi makomarsu suke kallo ubangijin su suke tunani sa'annan wa tujjarun fujjar akwai yan kasuwa waɗanda suke fajirai wallahi su dai tunaninsu kawai abin da za su tara su dai tunaninsu abin da za su samu duk mai wahala shi wahala duk mai damuwa shi damuwa shi su dai tunaninsu kullum a kawon ɗinsu ya ƙaru amma duk wanda zai shiga cikin wani hali babu ruwansu duk wanda zai shiga cikin halin ƙaƙa kai babu ruwansu saboda haka ya ku bayan Allah musulmai mafi yawan duk wanda a wurin da za ka iska mafi yawan mu duk 'yan kasuwa ne mu ji tsoron Allah da harkar kasuwancin mu yanzu ga ramadana na yana fuskantowa mu bi hanyoyi waɗanda suke za mu al'umma ku yi bi halin da muke ciki a yau ko ni babu daɗi ko ni ka taɓa tsada abin hakkun koyo ake yi ai abu kaza ya tashi abu kaza ya tashi abu kaza ya tashi saboda kana jagoranci wani bangare na kasuwanci kai ma kokarin za wannan abin ya motsa ya tashi ya yi tsaba to Allah maɗaukakin sarki da ya baka wannan abin Allah yana sane da kai kuma Allah maɗaukakin sarki ya san manufarka ko da su bayu sani ba Allah maɗaukakin sarki ya sani saboda haka in kana son Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma albarka ga nemanka to ka kasance cikin waɗanda suke ‘yan kasuwa waɗanda suke masu tausaya ma al'umma saboda haka ya ku bayan Allah ku didi Abdurrahman ɗan au sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance zusarwa wasi'a wallahi Allah ya bashi dukiya mai yalwa ba'da an kana sadaqahu rubu dinar farkon lamarin sadaki da ya na aurensa mu karanta a bukhari mu gani rubu dina shine aka yi masa sadaki sa'annan kuma bayan haka ku dibi dukiyoyi waɗanda ya tara miliyoyin kuɗaɗe waɗanda in za a tsaya a yi sahawa dukiya ce wadda take mai yawa wa huwa alladhi dakhala al-madina mu'taman faqiran abdurrahman kawo ko da hijira daga makka ya je madina mu'taman bai da faqiran talaka ne bai da komai ولكنه كان سببا في الانشاء الاقتصادي في madina. amma wallahi duk da haka abdurrahman bin auf shi an musabbabin tattalin arziki na garin madinatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin sa wallahi shi an musabbabin tattalin arzikin madina ya hauhawa ko da ya zo madina ba komai talaka ba gida ba komai ba kuɗi amma saboda ɗan kasuwa ne yana da manufa mai kyau wa kullu hada min asarika wa kulli abu Allah ta'ala kuma wallahi wannan ba abin da ya kawo masa wannan sai dogara saka Allah madaukakin sarki waɗanda su ila ba'adu salihin an tajir sadu an tambi tashin mutanen kirki shin wani na aka ce ma ɗan kasuwa wanda yake mai gaskiya a ruwa a habu ilai awal mutafarrihu bil ibada daga cikin magabata an ka tambi wani shin dan kasuwa mai gaskiya shi ne soyuwa gare ka ko wanda kullum abin da aikin sa ibada shine karatun Alkur'ani, shine nafilfili shine kaza kala wannan magabaci yace at-tajiru saduq dan kasuwa wanda yake mai gaskiya dan kasuwa wanda yake mai tsoron Allah dan kasuwa wanda kullum tunaninsa ya taimaka ma al'ummarsa ya ce wallahi wannan ya fi soyuwa da ran daga wanda yake ya yawaita karatun alkur'ani daga wanda yake ya yawaita ne ya yawaita na filfili ya ce ni an fi jihadin domin an kasuwa da haka gani kullum cikin jihadi yake kullum cikin kokari yake domin ya shi shaytanu shaytan zai zo mai min tsarikin mikiyari wal miza ta bangaren abin da ya shahi abin awo ya zo masa wani kibalil aqd wani afara ta bangaren abin da ya shahi karba da basuwa ko ya jahilu ya yi kokari ya yi jihadi wallahi ya rinjaye shi kullum kowa kokari yake ya tsaurara abu ya yi tsada shi kullum abin da yake yi zai yi kokarin abin da zai sauƙaƙa ma al'umma kuma wallahi duk wanda ya kasance yana sauƙaƙa ma al'umma da harkar ka kakka damu da tsumuma waɗanda kuka kasuwanci tare su wallahi ba su ema komai in kana tare da Allah maɗaukakin sarki wallahi in an ka ce ga abu naira goma goma ake fesuwa in an ka fesuwa za ka samu naira biyar riba shi ko wannan yana fesuwa naira goma sha biyar kaga irin sai suwa nawa zai samu naira goma zai samu kai ka samu naira biyar rage ma al'umma ha gani wallahi wurinka ake ribi a ciki kuma tahin ya samu ɗari biyu wallahi sai ka samu ɗari hudu saboda mi Allah ya sanya ma albarka mutane wurinka suka zuwa ai wane shi adda sauki duk da kowa haka ya kasance zuwa sai haka cikin ɗan lokaci ko da ya kasance an kwasa kayanka da yawa ku za a ga sauƙaƙa ma al'umma da kai ana tahowa sai ka da ka samu riba mai kauri sama wadda sauran mutane za su samu saboda haka mu kiyaye wannan abdullahi dan masu sahada annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inni la akra abdullahi dan masu yace kun ganni sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ina kyaman an aron rajul yace in ga namiji malam faridan gashi a haka la fi amri duniyahu wala fi amri akhirati shi harka duniya ta nema bai ciki gehen lahira kuma bai ciki gashi nan bai san inda ya bayar da katsan dan ba abdullahi dan mazo ya ce ina kyama wannan saboda haka mu tayi mu je mu nema mu nemi halaliyan mu kar ka zauna kallon alal nasi kana ganin laifin mutane wanda ya wuce da mota ka bakai wanda ya wuce da mashin bai ma san ba ba abin da ke fitowa da bakin ka sai miyagun kalmomi sai ganin laifin mutane sai ka ji ya zo na ce ai wani ruwa ne in ka ji mutum na cewa wani ruwa ne maroki na to ba roƙo haka wani an na cewa wani ruwa ne na hankali wanka ya ta magana ta gaskiya ko ba haka ba ba an ka ta kana neman naka ina magana wani ruwa ne saboda haka mu shiga taitayen mu kowa ta haife ne da halalai wallahi in ka je kai kokari kan nema Allah madaukakin sarki zai ba ka. saboda haka ya ku bayan Allah musulmai mu kasance waɗanda suke masu gaskiya mu kasance waɗanda suke masu amana ta abin da ya shafi bangaren kasuwancin mu mu kasance waɗanda suke masu sauƙaƙa ma al'umma saboda haka magabata wallahi su ne abin buga misali mai kyau ga abin da ya shahi wannan matsala ta abin da ya shahi saye da sai suwa ga wani bawan Allah yana daga cikin tabi'ai Yunus ibn Ubaidillah Allah ta'ala ka ji ɗansa da rahama ya kasance yana cikin waɗanda suke ‘yan kasuwa kasuwanci suke bakana indahu ulalul mukhtalifatul asma a shagonsa ya kasance yana da kaya na ƙawa amma kuɗinsu sun yi daban-daban daraba qimatu kullu hullatin minha 400 da yazo shagon sa duk abinda ake cewa gashi dirhami dubu hudu dirhami hudu ya sa masa suna wanda ga yadda aka ce sai wa daraba kullu hullatin qimatuha li'ata wadda dinari biyu ta ya faɗa ga abinda a kuɗinta wannan bawan Allah kamar wa ila sala lokacin sallah yi lokacin sallah halatto ya ta kama masallaci wa khallafa ibn akhihi fi dukkan dan dan uwansa yace tsalimin shago na ba za arabiyun dan dan uwansa yana shago sai ga wani balarabin kawai ya zo wa talaba kulla yana tuhuwa sai dibi wasu kaya na kawa a shagon sai ce sai su mai su bi arba'ati mi'a da dinari ɗari hudu ya ce je su a maka ba a raba alaihi min sai ni. kuma sai ya kawo masa sutura wadda take abin kudinta dinari ɗari biyu fasta hasana hawa rabiya wanda ba larabin tsawon ya ce ai wallahi ai ta hau nasi nasiba ai abin ya ki hau ai ta sauƙa ɗalin kudinta dinari ɗari biyu amma sai su a masa dinari nawa dinari ɗari hudu kuma yana ganin ya kyautata masa fama ba da ha yasfi yasfi tana ga hannunsa fasta qabalu yunus yunus ya ƙara sallah ya dawo sai ya haɗu da wanga balaragan ƙauye ba a rafa hullatu yana ganin sai ce ai waɗanda tura daga shago na an kasa ba ƙalil arabi sai ce balaragan ƙauye da tare ta hanau ka wuta ba ƙala ya ce bi arba'u ne da dinari ɗari ne sauta fakala ya ce dinari dari hudu la su sawi aksara min na akai na farzi hatta ta waddaha ya ce ina an ji hankali wanda iyakarta dinari dari hudu ka koma mana faƙala ya ce hali su tusawi fi da na kamsu biya sai bala ya ce ai mu ma wala tana kai dinari dari biyar ba magana dari hudu ba tana kai dari biyar wurin mu. kuma shi mai shagon ga dama ya ce a sai suwa dinari 200 an ka sai masa dinari 400 Kada ya ga ai masa nasiha ko ba haka ba yace aka ni yayi fa qala lahu yunus yunus ya ce kalin sai kuma ta juya fa idan nusha fi din khairun min ad-dunya bima fiha yace ai nasiha kai nasiha ga dan uwanka ka tausaya masa wallahi ya yi duniya da duk abin da a ciki sun maraddahu ila dukkan wa radda alaihi ne a kai dirhamin sun ka kuma ta an yi adda shago kuma ga abubuwa ai dinari ɗari biyu nake sai suwa in shiga dinari ɗari biyu ta kai a ga kai kai na cewa an kai abu ya yi albarka abu ya yi kyau to su albarka abin suke hange wai ba abin da za su samu ba saboda haka ya ku bayan Allah mu je mu tsaftace kasuwancin ta hanyar na wallahi ana samun aljanna wani Allah ya rushe malami ta nan na zai samu aljanna wani ya rushe mai mulki ta nan na zai samu aljanna kai an yi waka dan kasuwa ta nan na za ka samu aljanna kai an yi waka talaka ta nan na za ka samu duk inda ka ga Allah maɗaukakin sarki ya aje kowa to nan na zai mi zai samu gidan aljanna saboda haka mu je mu yi tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki mu tsabtace abin da ya shafi neman mu mu tsabtace abin da ya shafi kasuwancin mu to sai Allah maɗaukakin sarki ya tsaya muna albarka duniya da lahira saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala neman da muke yi dare da rana Allah ta tsaya muna albarka hawa abubuwa da ake samu ga abin da ya shafi abubuwa na sai suwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta kafa mu da wannan matsala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين خلق السماوات والأرض بالحق ووضع الميزان في الأرض ليقوم الناس بالقسط بينهم كما قال الله سبحانه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله تعلمون معاشر المسلمين أن الله عز وجل قد أباح للمسلمين التجارة في كتابه وأباح لهم نبيهم في سنته عليه الصلاة والسلام وصار هذا من الأمر المعلوم من الإسلام بالضرورة وقام الإجماع على إباحة التجارة وشرعية التجارة للمسلمين وتعلمون أن الله عز وجل لا يبيح لعباده شيئا إلا لما فيه من المصالح والمنافع العامة والخاصة ألا وإن التجارة الإسلامية فيها إقامة في الدين وفيها صلاح الدنيا معاصر المسلمين أيها المؤمنون فإن التجارة من الكسب الطيب الذي حص عليه الإسلام وأمر به فقد روى البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وقال الله سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما عباد الله والتجار ينقسمون إلى قسمين تجار أبرار وتجار فجار وإن التجار الأبرار ممن فتح الله عليهم بفتح من عنده وأضاهم وزادهم وخصهم بما حرم منه كثير من الناس فالتجارة متى كان القائمون عليها أبرارا أبصر بالمنافع العظيمة أولا للتجار أنفسهم عباد الله استطاع سيدنا عبد الرحمن بن عوف أن يكون ثروة واسعة بعد أن كان صداقه ربع دينار وتصدق بأرض ألف دينار وترك تركة تعادل مئة ألف وثلاثة ميالين دينارا وهو الذي دخل المدينة معدما فقيرا ولكنه كان سببا في الانعشاش الاقتصاد في المدينة فكل هذا من أثر توكله على الله تعالى وقد سئل بعض الصالحين عن التاجر الصلوب أهو أحب إليه أو المتفرغ للعبادة قال التاجر الصدوق أحب إليه لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده ونسب إلى ابو مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم قنا من أهوال يوم القيامة الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والإيمان أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فطلب الرزق الحلال من الجهاد في سبيل الله وقد صار في عصرنا هذا الطلب من أكبر الجهاد وذلك لكثرة الغفلة عن البحث عن الحلال وكفى وكثر التخبط عند كثير من الناس في أمر طلب الحلال عباد الله الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم قنا من أهوال يوم القيامة اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين عباد الله إن الله يعمل بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم رحمكم الرحمن